Wata ƙungiyar lauyoyi mai lakabin West African Institute for Legal Aid ita ce ta gabatar da bukatar neman kirkiro da sabbin masarautun a jihar Kano. A cikin wata wasiƙa da ƙungiyar ta rubuta wa shugaban majalisar dokokin ta Kano ta hannun ofishin kamfanin aikin lauya na Malam Ibrahim Salisu Chambers ta fayyace yawan jama'a da faɗin ƙasa a matsayin wasu daga cikin manyan mahimman dalilai na samar da ƙarin masarautu a jihar Kano. honorable baffa babba dan agundi da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta kano ya yi ƙarin haske game da wannan batu majalisa ta kira wannan doka da matin a baya ta yi umarnin a duba ta yadda za a yi mata gyara ta daidai da zamani ita kanta masarautar kano an zauna da ita da hakimai sun ba da gudunmoyin sojan gyaran wannan doka ta masarautar kano to kuma a ya zo kan gaba wasu suna da kiraye-kiraye al'ummar waɗannan yankuna da kuma wasu masu kishin jihar kano da cewa a ƙara masarautu saboda an kai duba da girman jihar kano ya kamata a ce ana da waɗannan gundumomi na sarakuna da ake da su a baya to sai dai malam ibrahim ado kurawa marubuci kan lamuran sarautar kano kuma guda cikin makusanta ga mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu na cewa ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani ci gaba ko don ƙara martabar kano dalili abubuwa na aka yi majalisa ba ta yi ba a cikin ɗan lokaci kaɗan amma wani ana zuwa aka ce har a je a yi abu a kawo shi washe gari kuma ta ina a ƙara masarautu zai taimakawa al'ummar jihar kano babu ta inda wannan abin zai taimaka al'ummar jihar Kano matsaloli nawa ne suke damun mutanen jihar Kano da majalisa ba ta yi su ba sai wannan kawai abu ya zo gangara saboda suna da wata manufa a ɓoye ni na tabbata mai girma gwamna ba zai saurari wannan ba a matsayin sanadar cijo tijo wanda yake san abin da yake idan aka kawar da siyasa kamar yadda ka ambata a cikin tsarin aka kalle shi ta fuskar sha'ani shugabanci da cigaban al'umma yaya kake ganin zai taimaka wa cigaban da ake nema ai babu wannan babu wani magana ah, shugabanci da cigaban al'umma a cikin kirkiro masarautu sai dai kawai mutum yana da ra'ayi da sha'awar ya yi wannan A yau talata ne dai ake sa ran kwamitin Majalisar Dokokin ta Kano da ke gudanar da aikin garan bawul ga dokar kula da aikace-aikacen Majalisar Masarautar Kano zai mika rahoton sa ga zauren majalisar. Ba za ka hana mutane faɗar abin da suke so ba kuma abin da yake na gaskiya wanda za a gudanar da shi ma shi ma ba za a kasa gudanar da shi don wani ya ce kaza ake so ai ko ba kaza ake so ayi ba. Magana ce ta bukata ta mutane ko kuma babu masarautun ne. Ai akwai su dama a bayan taɓa yin su ma. Kawai farfaɗo da su za ku yi. idan majalisa ta amince ba a yi magana ce ba tawo ba ba hukunci na zan ce maka cewa ya kamata aiko ko bai kamata a yi ba shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano kenan honorable baffa babba dan agundi sabbin masarautun da ake sa ran majalisar dokokin ta Kano za ta shigar cikin daftarin dokar sarautar Kanan sun hada da gaya da karaye da bici da kuma rano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano